يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwarmu a wannan rana ta 11 ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 16 ga watan 5 tara a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba muna na a cikin suratul baqara mun tsaya a jiya inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalu takhadallahu walada subhana kage dai suna cewa Allah madaukakin sarki ya da sarki ya tabbata wa Allah madaukakin sarki ballahu ma fi samawati wal ard bari dai ga Allah ya madaukakin sarki ne mallakan samai da kasai suke kullun lahu qanitun kowa daga cikin halittu na da'a ne na mika wuya ga Allah madaukakin sarki Allah ce bari samawati wal ard Allah shi ya kagi samai da kasai wa idza qada amran idan ya hukunta wata al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yaka ce ma al'amarin kasance sai ya kasance to ajiya a fadin Allah wa man awlamu mimman mana a masajidallahi kara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha babu mafi girman zalunci fiye da wanda ya hana masallatan Allah ya ambaton Allah a ciki ya kuma yi kokari wajen rusa masallatan Allah ce wa'innan ma kana lahum ayyar khuluha illa khaifin lahum fi duniya khiziyun wa lahum fil akhirati azabun adhim a ƙasan wannan aya mun yi ɗan dogon bayani akan abin da ya shafi falalan masallaci muka kawo hadisai da yawa akan abin da ya shafi masallaci to akwai hadisin da muka fassara shi a bisa kuskure a jiya shine hadisin da muka karanta a cikin riyadu salihin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Idan ra'aytum man yabi'u aw yabta'a fil masjid idan kuka ga wani yana saye da sayarwa a masallaci fa qulu la arbaha Allahu Ku ce masa kada Allah ya albarkaci kasuwancinka sai muka ce wa mai ra'aytum man yunshiru dallatan idan kuka ga wani yana cikiya a masallaci fa qulu la raddaha Allahu ku ce masa kada Allah ya maido maka wannan cikiya da kake nema wannan shine hadisin da muka fassara shi a jiya a bisa kuskure kuma aka gaya mana cewa hadisin mun fassara shi akwai inda akwai kuskure a ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya da ƙara datar da mu akan abin da yake daidai kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya fidda hadisin kuma yace hadisi ne hassan da al-Imam Darimi wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim al-Imam Zahabi shi ma ya dace da su akan inganta wannan hadisi za mu tashi a daidai wajen da Allah ke cewa qala ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي Allah madaukakin sarki ce wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kuma kuma waɗanda ba su yi imani ba suka ce don mai Allah madaukakin sarki bai ka laula yukallimuna Allahu bai yi mana magana ba aw ta'tina aya ko a zo mana da wata aya Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim haka wanda suka gabace su suke faɗin makamanciyar wannan zance mitla qaulihim kadalika qala alladhina min qablihim haka wanda suka gabace su suke faɗa misla qaulihim makamanciyar maganan da su suka faɗa Allah ce tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna Allah ce kad bayyana al-ayati yuqinun hakika muna bayanin ayoyi ga mutane masu yaqini to wannan aya da Allah madaukake sarki ke cewa qalal ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya su wa'inda ba su da masaniya ko wanda ba su da sani suke cewa laula yukallimun Allah me ya hana Allah ya yi mana magana sai al ƙabar yake cewa ai ana nufin uniya bidalika an-nasara su kiristoci ne suke cewa ai laula yukallimun Allah me sa Allah bai yi mana magana ba wasu kuma daga cikin sashin malamai suka ce a bali uniya bidalika al abinda ake nufi su ne yahudawa su suka ce me sa Allah bai musu magana ba alladina kanu fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa me sa Allah ba zai musu magana da kansa ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a mushrikan larabawa ai mushrikul arab wasu kuma suka ce a kufara larabi kafiran larabawa al’imamu ƙabar yake cewa ai laula na Allah ai halla yukallimuna Allah wa ƙawala halla na aya shin me ya hana Allah yi mana magana ko ya zo mana da wasu ayoyi da za mu yi imani da waɗannan ayoyin mu gane cewa waɗanda aka aiko ɗin na annabawa ne ne wa ƙawalar Ladina, la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya to a da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun kawo cewa wa'innan kabirai Allah maɗaukakin sarki sun nema ya kawo su ayoyi a wajaje da yawa don su yi imani da annabawan da aka aiko musu amma kuma hakan bai sa sun yi imanin ba a wani waje Allah ce suna cewa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون وإذا جاءتم آية إذا آية تزومس سيسوكي لن نؤمن والله بضام متقين إيماني با حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله an ba mu makamanci yar abin da aka bada manzannin Allah a wani waje suka ce wa qalulan nu'mina laka hatta wa qalulan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce mu ba za mu taɓa imani da kai ba har sai an hatta tabjura lana min al-ardi har sai an sanya mana daga ƙasa yambu'an wani mare na ruwa wani sako-sako da ruwa zai dinga bulbula au takuna laka jannatun min nakhilin ko zamto kana da wata gona na inabi ko dabino min nakhilin wa inabi na dabino da inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tabjira bayan an yi ma annabi gona na inabi da dabino a ƙasan gonan kuma sai a sa wasu abubuwa da da su dinga bulbulo da ruwa don amfanin wannan gona da wannan inabi autus kitsa sama a kama amta alaina ko kuma ka sa sama ta rikto ta faɗo a kanmu auta tiye billahi ko ka zo da Allah wal mala'ikati da mala'iku kabilan ga Allah ga mala'iku nan su zo in annabi ya ce a yi imani da shi sai su ce eh gaskiya ne abin da ya zo da shi a wani waje suke cewa wa ƙalar ladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wa ƙalar ladina la yarjuna liqa'ana wanda ba su fatan gamuwa da mu inji Allah madaukakin sarki suke cewa laula unzila alaina almala'ikatu me dai ana saukar mana da mala'iku a matsayin annabawa aw nara rabbana ko kuma a nuna mana ubangijinmu a wani waje suke cewa ya tsaluka ahalul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama su wa'innan suna tambayan ka cewa an tunazzala alaihim a saukar musu da littafi ya ahalul kitabi abuta littafi alyahudu da annasara suna tambayan ka akan a saukar musu daga littafi daga sama Allah ce faƙar sa'alu Musa akbara min zalika sun ma tambayi Musa fiye da abin da suka tambaye ka hasali ma sun ce ma wa Musa arina jahara nuna mana Allah balo-balo fa aka da tuhu sa'ikatu bi zulmi sai Allah ya sanya tsawa ta kama su saboda zaluncinsu a wani waje suka ce ku yi kultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra suna cewa musa ba za mu taɓa imani da kai ba A sai mun ga Allah balo-balo kafin mu yi imani da kai Allah ce fa aka da tuhu sa'ikatu sai tsawa ta kama su wa antum ruhun alhali kuna gani da faɗin Allah maɗaukacin sarki bal yuridu kullu mri'in minhum ay yuta suhufan munashshara bari dai suna son kowanne daga cikin su akan a saukar masa da wata littafi nasa a ce littafi daga Allah zuwa wajen wane littafi daga Allah zuwa wajen wane kamar yadda Allah ke cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka duk lokacin da yazo musu wani manzo sai su ce ai masifuci ne ko mahukaci shine kadhalika ma ata ba wani annabi da zai zo musu a baya ko kuma babu wani annabi da zai zo a baya face sai sun ce masa sahirun aw majnun mahaukaci ko kuma matsafi sai Allah ya ce innal ladina haqqata alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul adhab alim lalle ya tabbata a kansu kalman ubangiji cewa ba za su taba yin imani walau ja'atun kullu ayatin da za a zo musu da dukkan ayoyi da ke nuna mu'ujizan annabawan Allah da za a zo musu da dukkan wannan ayoyin wallahi ba za su taɓa yin imani ba hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba mai tsanani balobal alhabin ibn kathir a cikin tafsirin sai ya kawo daga ibn abbas yake cewa qala rafi bin qala rafi bin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya muhammad in kunta rasulan min Allah kama taqul fa qul lillahi falyukallimuna hatta nasma'a kalamahu fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya ibn kasir ya kawo daga ibn abbas cewa wanda ake ce masa rafi bin huraimala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu inda da gaske ne cewa kai manzo ne daga Allah madaukakin sarki kamar yadda kake riyawa fa qul lillahi ka gaya wa Allah falyukallimuna fayukallimuna ya mana magana hatta nasma'a kalamahu har sai mun ji maganarsa in dai cewa kai manzo ne daga Allah da gaske to ka gaya wa Allah kan shi ya mana magana da kansa mu ji maganarsa fa nasma'u kalamahu hatta nasma'a kalamahu fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya kamar da al-Imam al shi ma ya kawo magana makamancin wannan yake ce ayyuka tibuna bi nubuwatika ya muhammad ka gaya wa ubangijinka ya mana magana da kansa akan cewa lallai cewa kai ɗin kai annabi ne kafin mu yadda cewa kai annabi ne shine qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ko azo musu da ayoyi azo musu da ayoyi kamar da aka aiko annabi Musa alayhi salatu wasalam da ayoyi Allah ya ce wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun aiko Musa da ayoyi guda tara muka ce masa fas albani isra'ila iz ja'u fa qala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa masbura to malamai suka ce ayoyin da aka aiko annabi Musa alayhi salatu wassalam da su sune fa arsalna alayhi tufana muka aiko masa da at-tufan wal jarada da fari wal kummala da ƙwarƙwata wadda a da kwaɗi waddama da jini ayatin mufassalatin ayoyi ne daki-daki daban-daban Allah ya aikowa annabi Musa alaihi salatu wasalam amma duk da haka fastakbaru suka yi girman kai wa kano qauman mujrimin suka kasance mutane masu sabawa Allah duk da ayoyin da aka aiko musu bai sa su yi imani ba Allah ya aiko annabi Musa da in ya sanya hannunsa a cikin aljuhunsa ta fito tana haske tana kashe idon ne kallo shine usluk yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra da kuma idan ya jefa sandansa sai ta dawo macijiya Allah ce wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya musa la taqaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun idan ya jefa sandansa sai ta dawo macijiya tana tafiya annabi musa da ya jefa sannan sai ga ta dawo macijiya tana tafiya juya da gudu allah ce masa la kafgar ka ji tsoro ba in son annabawa matsorata to irin nan ayoyin suke son allah ya kawo musu kafin su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka aiko annabi salihu da taguwa Allah ce musu kada ku cutar da wannan taguwa hadhihi naqatullahi lakum aya ta kulfi fi la, wala ta in bisu'in kuma azabun alim فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Allah madaukakin sarki ya aiko taguwa wa Annabi Salih alayhi salatu wassalam Allah ya ce lakum qala hadhihi naqatullah shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wannan taguwa ce ta Allah yau za ta sha ruwa ita kadai ba wanda zai fito ya diba gobe kuma ku za ku dibi ruwa kuma ku tatsi nonon wannan tsaniya suka suka ce su hakan bai musu ba suka soke wannan saniya bayan Allah ce kada su shafe ta da wata cuta Allah ya ce to ku ji dadi na kwana uku Allah ya ba su notice na kwana uku aka halakar da su faja Allah ha sabilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin Allah madaukakin sarki sai ya halaka su gabaki daya to irin wa'annan ayoyi suke so a kawo musu duk da Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama da ayoyi daban-daban akwai mu'jiza ta Qur'ani ayoyin Qur'ani babu wanda babu girman mafi girman ayoyi da Allah ya bada annabi sallallahu alaihi wasallama na mu'jiza kamar Qur'ani sai sa wani mawaki ke cewa ja annabiyuna bil ayati fansarama wajitana bi kitabin ghayru munsaribi ayatuhu kullama qala al mada jududun yaziruhunna jamal al itki wal kidan annabawa sun zo da ayoyi sun gabata annabi salihu ya zo da taguwa babu ita yau annabi musa ya zo da sanda babu sandan a yau annabi musa ya zo da kaza babu a yau duka sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da ayoyin da ba su gushe qur'ani ba ta gushe kitabin بكتاب غير مسرب tuhu كلما طال المدى جدد ايو ƙur'ani duk lokacin da zamani ya canza sai ka ga ayoyi suna dacewa da zamani yazinu hunna jamal al-ifki wal ayoyin duk lokacin da zamani ya canja ko zamani ta yi nisa sai ka ga ayoyin suna dacewa da zamani sai ga ayar kamar a yanzu ta sauka a kanmu alhali ta sauka tun shekarun baya masu yawa shekaru dubbai baya Wa'inan ayon suke son allah maɗaukakin sarki ya aiko musu kafin su yi imani annabi ya zo da mu'jizan ƙur'ani da mu'jizozi daban-daban da ke nuna cewa shi ɗin annabi ne daga Allah amma duk da haka bai sa su wa'annan kafirai sun imani da cewa shi ɗin annabi ne daga cikin annabawan Allah Shi ne Allah ke cewa ƙwalar ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya kadhalika qalal ladina min qablihim mithla qawlihim hakanan wanda suka gabace su suke faɗa makamanciyar zantuttuka irin nasu Allah ce ta qulubuhum zantuttukan su sun ko kuma zukatansu sun yi kama da juna saboda ƙalar na min ƙablihin mitla ƙaunihin haka nan wanda suka gabace su suka faɗi irin zantuttukan da suka faɗa shi ne ta sha ba hat ƙulubuhun zukatansu sun yi kama da juna sai malamai suka ce wanda suka zo kafin su ɗin nan su ne yahudawa kamar yadda mujahid yake cewa humul yahud wasu kuma daga cikin malamai suka ce ah, humul yahudu wan nasara su ne yahudawa da kiristoci li'anna alladhina la ya'lamuna humul arab wasu kuma daga cikin malamai suka ce da Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim wanda suka gabace su ma haka suka faɗa makamanciyar zantuttukan su da kuma qala alladhina la ya'lamuna suka ce su ne larabawa wasu kuma daga cikin sashin malamai suka ce su ne yahudawa da kiristoci da wasu su anan dai Allah ke gura mana cewa kadhalika qala alladhina min qablihim haka da wanda suka gabace su al-yahudu da annasara suke faɗa makamanciyar zantuttukansu kamar da ibnu kasir ya kawo yace humul yahudu wan nasara wa yu'ayyidu hadha al-qawl wa anna al-qa'ilina dhalika hum mushrikul arab abinda zai karfafa wannan zance wanda suka faɗi wannan zance su ne mushrikan larabawa su ma sun faɗi irin waɗannan zantuttuka wa annabawansu wa wanda suka gabace ka Allah ce ta sha har kulubuhum zukatansu yayi kama da juna mujahid yake cewa ai kulubul yahudi wan nasara zukatan yahudawa da kristoti yayi kama da juna wasu kuma daga cikin sashin malamai suka ce ta sha bahar ku fari arabi ai yayi kama da juna zukatan kafiran larabawa da yahudawa da kristoti da wasu abu ja'far yake cewa ya har qulubuhum zukatansu yayi kama da juna kamar da malamai suke cewa ayi zukatan yahudu da nasara sun yi kama da juna a irin wa'annan furci da suke Allah ce kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun yi bayanin wa'annan ayoyi ga mutane masu cewa masu yaqini masu tabbacin cewa Allah shine abin bauta shi kadai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aike ne daga Allah madaukakin sarki kamar da abu ja'far tabari yake cewa kad bayyana ala kad bayyana alamati kad bayyana alamati min ajliha ghadiba Allah ala al-yahudi hakika mun yi bayanin alamomi da saboda su ne Allah madaukakin sarki yayi fushi da yahudawa wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir Allah madaukakin sarki sanya a cikin Yahudawa nan al-qiraba al-qirada birrai birori wal khanazir da kuma aladu kamar da Allah ke cewa wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada at-tagut wa adda lahum azabal muhaimin azabal muhin kuma Allah madaukaki sarki sanya musu azaba ta wulakanci bi ma'abihim a ƙarshen su wallati min ajliha akhzallahu nasara da kuma wanda saboda ita ne Allah madaukakin sarki wulakanta kiristoci a duniya wa addalahum lakhizya Allah madaukakin sarki musu tanadin tabewa wal azab al alim bil akhirah da kuma azaba mai tsanani mai wulakanci mai radadi a lahira Allah ce kan bayyana al ayati li qaumin yuqinun hakika muna bayanin wa'annan ayoyi ne ga mutane masu yaƙini masu kankancewa kamar yadda da Allah ya ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum zukatan su yayi kama da juna shi ma al-imam al-bagawi yace ai ashbaha ba'dhum ba'dhan fil kufri wal kasra zukatan su yayi kama da juna sashi da sashi wajen kafirci da kuma kekashewar zukata shine tashabahat qulubuhum kad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun hakika muna bayanin ayoyi ne ga mutane masu yaqini masu kankan cewa masu yadda da Allah cewa shi kaɗai da abin bauta kuma baya da abokin tarayya wajen bauta kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan aike da Allah madaukake sarki saukar shine Allah ke cewa inna arsalnaka bil haqqi inna أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله مدوكتين sarki ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira hakika mun aiko ka da gaskiya kana mai bushara kuma kana mai gargadi Allah ya ce wala tus'al an ashabil jahim kada ka tambayi ma'abuta wuta wala tus'al an ashabil ja'ib kada ka yi tambaya dangane da abokan wuta ko kuma dangane da ma'abuta wuta to wannan aya da Allah ke cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Hakika mu aiko ka da gaskiya kada mai bushara kada mai gargadi to akwai makamantan wannan aya a Qur'ani da Allah ke cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face sai don jin kai ga talibai wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai ka zamto mai bushara wa nadhiran mai gargadi Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin manzanni ne masu bushara masu kuma gargadi li Allah ya kuna nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kada ya zamto mutane suna da wata hujja da dasu rika akan Allah bayan annabta bayan manzanci Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan annabiyu inna arsalaka shahidan wa mubashiran wa nadira ya kai wannan annabi lalle mu aiko ka mai bushara mai shaidawa mai bushara ko mai gargadi wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira da kuma mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da wata fitila mai haskawa Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalaka illa mubashir wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun ba mu aiko ka ba face ga mutane gabaki ɗayan mutane kamar yadda annabawan da su gabata akwai annabi aka aiko shi ga zallan mutanen banu isra'ila wani annabi a ce an aiko shi ga zallan mutanen ƙauye kaza wani annabi an aiko shi ma mutane kaza amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne illa kafatan linnas Allah ya aiko shi ne mutane gabaki ɗaya. gabaki ɗaya mutanen duniya Allah ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bushara yana mai gargadi yana ce ku bi Allah za ku samu aljanna duk wanda yake bin Allah zai tafi ta shine bashiran wa nadira walakinna aktharan nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su da masaniya a haka Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira lalle mu aiki ko ka shahidan mai shaidawa wa mubashiran mai bushara wa nadiran mai gargadi wa da'iyan ila Allah mai kuma kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa da'iyan ila Allah bi idnihi da izinin Allah wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira da kuma wata fitila mai haskawa wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai bushara da muminai akan bi anna lahum suna da yana tare da su daga Allah madaukakin sarki fadlan kabira wata falala mai girma da ayoyi da yawa da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu da kuma fadin Allah madaukakin sarki wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu to duka wannan ayoyin suna gwada mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai bushara mai gargadi shi yasa annabi a hadisi ingantacce yake cewa bashira wala tunfira yassira wala tu'sira ku yi bushara kada ku kori mutane Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yassiru wala tu'assiru ku yi ku sauƙaƙa kada ku tsananta shi yasa ake son a kowane lokaci mai kira zuwa ga hanyar Allah mai wa'azi kenan ana son ya zamto yau in ka faɗakar da mutane aka abin da ya shafi aljanna aka kawo musu ayoyi na duk wanda ya aikata kaza da ya tafi aljanna gobe kuma sai a kawo musu azantuttuka na cewa duk wanda ya aikata sabon Allah kaza da kaza da kaza zai tafi wuta don akan haka aka aiko annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai bushara kuma mai gargaɗi Allah ya ce wa yad'una na ragaban wa rahaba innahum kanu yusari'una bil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba lalle su kasance suna gaugawa da aikata cikin ayyuka kuma suna bauta mana wajen kwadayi da kuma neman fata wajen kwaɗayi da kuma gujewa azabar Allah maɗaukacin sarki shine Allah ce inna arsalnaka bil haqqi sai malamai suka ce al haqq anan al-imam ibn al a cikin littafin tafsirin sa zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa abinda ake nufi da alhaq a anan al-qur'an wasu kuma suka ce al-islam wasu kuma suka ce as da Allah ce inna ka bil haƙƙi, lallai mu aiko ka da gaskiya wasu suka ce gaskiya anan ne ƙur'ani, wasu suka ce alhaq a nan ana nufin al-islam musulunci wasu kuma suka ce alhaq a anan ana nufin as amma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al-imamul bagawi ke cewa shi ya dorin jayar da cewa da Allah ce inna arsalnaka bil haqqi hakika mun aiko ka bil haqqi da gaskiya ana nufin anan as-sidqu kamar faɗin Allah wa yastanbi'unaka a haqqun huwa qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin da faɗin Allah bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un bari dai sun kare ta gaskiya lokacin da ya zo musu wannan gaskiya a nan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko faɗin su cewa kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa da ko faɗin Allah madaukake sarki balla qasifu bil haqqi ala al-batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun wa kul jaa al-haqqu kace musu gaskiya yazo gaskiyar shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa zahaqa al-batil bata kuma ya wuce ya gushe innal batil kana zahuqa lalle ita bata da hada Allah da wani a wajen bauta kana zahuqan ya zamto aiki ne mai wucewa da fadan Allah balla qadhifu bil haqqi ala al bari dai na qadhifu bil haqqi muna tafiyar da gaskiya akan bata faye da mahuhu ita gaskiya sai ta halaka bata fa idan huwa zahiq ay fa idan huwa zahiq sai ya zamto ita batan ta tabi walakumul wailu mimma tasifun don haka nan Allah na ce mana inna ka bil haqqi bashiran wa nadhira hakika mu aiko ka da gaskiya kana mai bushara kuma kana mai gargadi kamar yadda Allah ke cewa fa inna ma alaykal balagu wa alaina al hisabu lallai kai abinda aka aiko ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka isar hisabi kuma na wajen Allah ka zo ka ce abi Allah a nisanci bautan gumaka kamar da Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa sani taqu hakika mu aiko a cikin kowace al'umma manzo yana ce ku bauta ma Allah ku nisanci gumaka don haka aikin annabi shine wa'azi amma tsanantawa da tilasta cewa sai an bi addini wannan baya akan annabin da aka aiko shi yasa Allah ce fa inna ma Alaykal balagu wa alaina hisabu lalle abin da ke akan ka shine ka isar mu kuma mu yi hisabi Allah ce fa zakkir bil qur'ani may yakhafu wa'id ka tunasa, ka wa'azantar da qur'ani may yakhafu ga duk wanda ke wanda zai ji tsoro may yakhafu wa'idi ga duk wanda zai ji tsoron azaba daga Allah madaukakin sarki da fada Allah fa zakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaytir ka tunasar ka wa'azantar lalle kai kawai mai wa'azi ne lasta alaihim bi baka baka da daman tilasta musu baya akan kanka tilasta musu Allah ce nahnu alam bima yaqulun wama anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id nahnu alam bima yaqulun Allah ce muna da masaniya akan abinda su wa'annan kafirai suke faɗa wama anta alaihim jabbar, amma kai baka zamto mai tilasta musu mai tsananta musu cewa sai sun bi Allah ba Allah ce fa zakkir bil qur'ani kai dai kawai ka wa'azantar da qur'ani ka dinga yin wa'azinka da qur'ani kana fadakar da su akan abin da ya kamata mai ya khafu wa'id ga duk wanda zai ji tsoron azaba daga Allah madaukakin sarki da kuma fadin Allah rusulan mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna lil nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul to haka Allah yakan aiko annabawa ne da manzanni dan su zamto yankan hujja ga su wanda aka aiko musu wa'annan annabawa Allah ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin ko fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi da mun kasance mu damu halakar da su daga wata da wata azaba da sai su ce ai da qalu rabbana da sai su ce ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasulan ina ma da ka aiko mana ɗan aiki fa a ayati kam bi ayoyin da shi wannan annabi da zo man da shi wa kuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai don haka Allah ya ce ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce bamu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko dan aiki sai mun aiko manzo ga su wa'annan al'umma yazo ya ce musu ku bi Allah ku nisanci bautan wani Allah ku bauta ma Allah ku nisanci bautan Uzza da Lata da Manata da duk wani abun da ake bautarsa kuma bayan Allah don haka akan aiko annabawa ne don su fitar da mutane daga duhun zalunci duhun shirka da kafirci zuwa ga haske na tauhidi da kadai ta Allah madaukake sarki shi kadai a wajen bauta shine Allah ke cewa inna arsalnaka bil haqqi hakika mu aiko ka da gaskiya bashiran wa nadhira kana mai bushara kana mai gargade? wala tusal an ashabil jahim ko kuma wala tasal an ashabil jahim kada kai tambaya akan ma'abuta wuta wala an ashabil jahim kada kai tambaya akan ma'abuta wuta ibn abbas ya rawoto daga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa ya laita iri ma ala abwaya kai tona ban san abin da iyaye na suka aikata ba fa anzalallahu ta'ala hadhihi al sai Allah ya saukar da wannan aya in wala tas'al an ashabil jahim kada kai tambaya akan ma'abutan wuta Allah anan na gura mana cewa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya don haka wajibi ne a kaina akan ku akan dukkan wani mai saurare wajibi ne bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za a yi ibadanka ta zamto karɓaɓɓiya bayan ka juya baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. don haka wajibi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fi ma amara a yi masa ɗa'a a cikin abin da ya yi umarni wa tasdiquhu fi ma akbara. a gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama a akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari waji bu ma da ha'arhu wa zajara a kuma nisanci abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hali akai ya kuma yi tsawa a kan abin wa Allah yu'bada Allahu illa ba shara'a ba za a taɓa bauta wa Allah ba sai da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta inda za ka zo da wata ibada annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba annabi bai san da ita ba sai a ce ta ina ka samu sai ka kawo dalili kamar da a karanta faɗin Allah kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin lokacin da yahudawa suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai yahudu da nasara wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan auna nasara sai Allah ce tilka amanihum qul hatu burhanakum ku kawo hujjojin ku ku kasance masu gaskiya don haka duk wanda ya ce ka aikata wani aiki na ibada in bai kawo ma dalili a littafin Allah ko a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk girman mutumin ka ajiye masa aikinsa saboda idan ka aikata aikin da ba ta da madogara a littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi aikin banza kuma ga zunubi kuma in ka je gaban Allah madaukakin sarki zaka amsa tambayoyin dalilin da yasa ka aikata wannan aikin shine Allah ke cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tus'al an ashabil jahim walan tarda anka al ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah madaukakin sarki ce walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu ba za su taɓa yadda da kai ba yahudu da nasara har sai ka bi addininsu Allah ce kul inna hudallahi huwal huda ka ce musu lallai shiriyar Allah ita ce shiriya wala in ba da ba'da ta aka min al’ilmi lallai duk wanda ya bi soyayya zukatansu baya abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani koma bayan Allah madaukakin sarki majibinci wala nasirin ko mai taimako wannan aya da Allah madaukakin sarki ce walan tarba ankal yahudu walan nasara alhafiz ibn kathir yake cewa fihi tahdidun wa wa'idun shadidun lil ummati an itiyani tara'iqal yahudi wan nasara wannan ayar za ta mana bayani ne akan tsanantawa da kuma azaba mai tsanani akan al'umman da suke bibiyan hanyoyin kiristoci da yahudawa ba da ma'alimu minan ƙorani wa sunna bayan suna da masaniya akan littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama iyadan billahi min zalika muna neman tsari a wajen Allah wajen mu zamto masu bibiyan abin da yahudu da nasara suke aikatawa mu ma mu aikata yace fa innal khitaba ma'a rasul sallallahu alaihi sallama wal amru li ummatihi abinda wannan ayar take fuskantarwa tana fuskantar da zancen da annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ma'anar ayar tana komawa ne kan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ke ce masa ya annabi annabiyyu illaha wala tuqil kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi ka tsora Allah kada ka da'a ga kafirai da munafikai inna Allah kana aliman hakima wattabi ma yuha ilayka min rabbika bi abinda Allah ya maka wahayi zuwa ga ubangijinka to wa'annan ayu guda biyu duka suna gwada mana ana ce masa ka ji tsoron Allah kada kai da'a ga kafirai da munafikai an sa annabi na jin tsoron Allah ba zai da'a ga kafirai da munafikai ba mu ake ne wata bi ma yuha ilayka min ka bi abinda aka yi maka wahayi zuwa ga ubangijinka an sa annabi sallallahu alaihi wasallama nabi amma mu ne ake nufi ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro shine Allah ke cewa walan tarba kal yahudu walan nasara ba za su taba yarda da kai ba yahudawa da kiristoci hatta tattabi a millatahum a sai ka bi addinin da suka kasance suke kai hatta tattabi a millatahum sai malamai suka ce ai bi ma'ana milalihim idh kulli kafirin milla sai ka bi addininsu saboda kowane kafiri na da addini ko kuma idh kulli kafirin milla kowace kafiri kowane kafiri na da tafarkin da yake yi ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة a haka ne da yawa daga cikin malamai suka tafi cewa lalle kafirci addini ce guda wa zahaba ahmad wa fi riwayatin lahu wa malik ila anna kufra milal amma da al'imamu imamu ahmad da wata riwaya daga wajen al'imamu malik sun tafi akan cewa lalle kafirci milal ne milal in an ce milal wato addinai ne daban-daban daban-daban daban ko kungiyoyi ne daban-daban walidha saboda haka ne fala yarithal yahudi an-nasarani an lallai bai hude ba zai gaji kirista ba aka kirista ba zai gaji bai hude ba walal nasaraniyul yahudi walal majusi haka shi ma ba majusi mai bautan wuta ba zai gaji ba nasare ba ko bai hude milla likullin milla saboda kowanne daga cikinsu addini ne mai zaman kansa addinin yahudanci addinin kiristanci addinin majusanci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatawarathu ahlu millataini lalle ba su gada ma'abuta addinai biyu wa yubqa ma'anal kufri milla wahida anan zamu gane abinda ake nufi da milla ko abinda ake nufi da kafirci shine addini daya addini daya shine walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum har ka bi addininsu sai ka bi addininsu su yahudu sai ka koma addininsu su kiristoci sai ka koma addininsu Shi shine walan an anka yahudu walan nasara hatta a millatahum sai ka bi addinin da suke kasance a kai sai Allah ka ce kace musu kul inna hudallahi huwal huda ai lalle shiriyan Allah ita ce shiriya sai malamai suka ce da Allah ya ce hatta a millatahum ibnu kasir yake cewa ai al kulluhu milla wahida ai kafirci dukansa addini ce guda kamar yadda Allah ke cewa qul ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum lakum dinukum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin addinu kula tare da ku ni ma addini na na tare da ni fa ala hada akan haka ne la yatawarathu muslimuna wal kuffar lalle musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithul almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima la alkafiru almuslima kafiri ba zai gaji musulmi ba kamar da musulmi ba zai gaji kafiri ba wa kullum minhum yarithu qarinahu amma alhafiz Ibnu ibn kathir yake cewa amma dukkan sunan wani daga cikin su yakan iya gadan dan uwansa sawa'un min ahli dinihi amla daidai ne yana cikin addininsa ko baya cikin addininsa li'annahum kulluhum kulluhum milla wahida saboda dukkan su addini ne guda da addinin yahudu da addinin nasaranci da addinin majusanci yace duka addini ne daya wa hada madhhabu ash-shafi'i wa abi hanifa wa ahmad yace wannan shine matafiyan al-imamu shafi'i da al-imamu abu hanifa da al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlu sunnati wal jamaa to shine yake cewa hatta tattabi'a millatan qul inna hudallahi huwal huda kace musu lalle shari'ar Allah ita ce shirya sai malamai suka ce ai kul ya muhammad ka ce musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama inna hudallahi alladhi ba'athahu bihi ba'athani bihi huwa alhuda lallai shiriyar nan da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da ita ita ce shiriya huwa dinul mustaqim ita ce addinin nan mai kakkiya tsayayya as-sahihu ingantacciyar addini al-kamilu shamil addini cikakkiya addinin da ta game komai shine kace musu kul inna hudallahi huwal huda lalle addini ingantacciyar addini ita ce addinin Allah kuma lalle duk wata shari'a tana shari'a tana kasancewa ne baicin shari'an addinin musulunci shine kul inna hudallahi huwal huda kace musu shari'a ita ce shari'ar Allah wanda Allah madaukakin sarki shiryar da shi ya kubuta shi sa Allah ce mai yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirye da shi to shi ne shiryayye wa mai yudlil falan da lahu waliyan murshida wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi babu wani wanda zai nuna masa hanya ta kubuta hanya ta tsira shine Allah ke cewa kul inna hudallahi huwal huda kace musu lallai shiriya ingantacciyar shiriya ita ce shiriya da Allah madaukakin sarki ya aiko Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum da zaka bi soyoyin zukatansu kai annabi sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka da ilimi idan zaka bi son zuciyansu bayan abin da yazo maka da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama nan ma ana fuskantar da zancen nema shi, amma kuma mu ake nufi mu al'ummarsa akan um, idan muka bi soyoyin zukatan wainnan kafirai bayan abin da ya zo mana na ilimi a cikin Ƙur'ani, da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama malaka minallahi min waliyyin wala nasir baka da wani baicin Allah madaukakin sarki majibinci ko kuma mai taimako a wani waje Allah madaukakin sarki ke cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injila وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون don haka Allah anan na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama da zaka bi soyayyen zukatan su wa'innan yahudawa da su wa'innan kiristoti da su wa'innan majusawa bayan abin da ya bayyana maka na Qur'ani da sunna annabi da kuma zantuttuka daga Allah madaukakin sarki bayan malaka min Allah baka da wani koma bayan Allah min waliyin majibinci wala nasirin ko kuma wanda zai taimake ka akan abinda ka ko ka karkata kayi. ai alwaliyu mai yatawallaka wanda zai zamto ya jibance ka wa yakfika amraka ya wadatar da kai al'amarin ka, wa nasiru mai yansuruka da kuma mai taimakon da zai taimake ka ya da fa'u an kal'ada ya ɗauke maka cutarwa da Allah eh, waye da fa'u an kal'ada ya ɗage maka duwata cutarwa da za ta same ka shi da Allah ke cewa lallai ka sani shiriyar Allah ita ce shirya ai alhuda ma unzila bihi kitabahu wa ba'atha bihi rasulahu wa huwa islam shirya ita ce abinda aka saukar na littafi aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ita ce musulunci la mabtada'ahu al yahudu wan nasara shari'a ba ita ce abinda da yahudawa da kiristoci suka kago ba min bid'atil yahudiyyati wan nasraniyya daga cikin bid'o'i da su yahudawa da kiristoci suka kago. sai Allah ce kul inna ihudallahi wal huda wa la yantabata ahwa'uhum min ba'di ma ja'aka min al ilmi Malaka min Allah min wali wa la nasir aw loji Allah ce wa la yantabata ahwa'uhum min ba'di ma ja'aka min al ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin da zaka bi abinda soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi lallai a wannan lokacin ka kasance daga cikin mutane a zarabai. to al'imamu ahmad ya kafa dalili da wannan aya akan kafircin wanda ya ce al'ur'anu makhlukun ƙur'ani halittacce ne ba maganan allah ba ya ce min ba'di ma ja akan dal ilmi huwal ƙur'an shi ne ƙur'ani faman ƙala bi halƙil ƙur'ani ƙala bi halƙi ilmin lahi ta'ala wa kufurin sare Lallai du wanda yace qur'ani halittan a halittan Allah ne ba magana Allah ba to da wannan aya ibnu al-imam Ahmad ya kafa dalili da ita akan kafirci wanda yace ƙurani halittan Allah ne ba maganar Allah shine wala in tabata awa'un ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi malaka min Allah bi wali wala nasir baka da wani majibinci ko kuma wani mai taimako kuma wannan ayar tana nuna mana cewa ba daidai bane mu zamto masu kamanceceniya da kafirai kiristoci da yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda yake kamanceceniya da wasu jama'a to za a tashe shi a cikin su za a tashe shi a cikin waɗannan jama'a kana sanya tufa irin da yahudawa to za a tashe ka a kiyama a zogan yahudawa kana sanya tufa irin da kristoci za a tashe ka a kiyama a zogan su ko kuma kana nuna soyayya ma yahudawa da kristoci to za a tashe ka a cikin zogan jama'an da suke nuna soyayya ma waɗannan yahudawa da kiristoci a kiyama kana son dan kwallowa ne to fa lallai da shi zaka tashi kana son dan kwallowa ne to da wannan dan kwallo annan zaka tashi kana son wani ba da shi zaka tashi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi mutum ne tare da wanda ke so za a tashe ka tare da masoyinka shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku so ku dubi wanda za ku yi abuta da su wanda za ku so su saboda in ka so mutum a ta hanyar Allah to za ku tashi tare da shi in ka so mutum a ta mummunan hanya ma za ku tashi a kiyama ne kuna walle walle ba yana cewa ya laita ni takhassu a rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakhis fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula kai tona ya laita ni takhassu a rasuli sabila da ma na riƙa tare da annabi ne hanya da ma na bi annabi sallallahu alaihi wasallama da yafi mun amma ya waina ta laitani ya kai tona lam attakhiz fulanan khalila dama ban riki wani aboki ba dama ban riki wance kawa ba saboda wance ta batar da ni ta sa ni na zamto mazinaciya ko kuma wani ya batar da ni ya sa ni na zamto mazinaci na zamto mutumin banza na zamto dan iska lakar aballani an dhikri ba da izja'ani ya toshe ni ya halakar da ni akan ambato bayan ambaton ya zo to sai zamto a kiyama da wanda ka bi shi ka nuna masa so so na hakika yana ba umarni akan sabon Allah kana bi da kuma wanda ka abu kai abuta da shi ko kika yi abuta da ita ba ta hanyar Allah ba za ku walle walle a kiyama kina la'antanta tana la'antanki kamar da a cikin suratul azabi Allah ke cewa qalu rabbana inna ata'na na. wa kubara'ana fa adalluna sabila dan su ya ubangiji mun bi shugabannin mu ne da manyan manyan mu suka batar da mu hanya sai su rabbana atihim dhifayn min al'adabi Allah ninnin ka musu azaba wal anhum la'anan kabira ko wal la'anan kabira Ka la'ance su la'anta bi girma ko ka la'ance su la'anta bi yawa to sai zamto aboki na la'antar abokinsa dai abokin ma na la'antar abokin saboda ba a yi abota a ta hanyar Allah ba to aka ruwan da za ka yi abota da shi ka ruwan da za ka yi abuta da shi ka ruwan da za ka yi abuta da saboda abokantaka na tasiri a jikin mutum in kin ga ɗanki ya lalace to ki duba abokansa in dai abokansa mutanen banza ne to dole dama ya lalace in kin ga yarki ta lalace to ki duba ƙawayenta in kika ga ƙawayenta na banza ne to dama dole ta lalace to haka dole ne iyayen su dinga sa ido wajen abokan su maza su kuma dinga sa ido wajen abokan su mata saboda in ka gama tarbiyyar 'ya'yanka a gida suna fita suka haɗu da miyagun abokai sai miyagun abokan su ɗaura su a mummunan hanyar da kai ba ka gina 'ya'yanka a kai in kin yi tarbiyya ma 'yanki ta fita wajen ƙawayenta sai ƙawayenta su sanya ta a mummunan hanyar da ke ba a nan hanyar kika tarbiyyance ta ba don haka dole ne ki dinga sa ido akan ƙawayen 'ya'yanki da abokan 'ya'yanki kuma ayan na guda mana cewa ba daidai ba ne bin yahudawa da kiristoci a abin da suka kasance suke kayi na addininsu abin da a kanmu shi ne mu dinga bibiyan abinda da mu'minai magabata na kwarai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da salihan bayi suka gina kai, suka yi addininsu irin haka ya kamata mu bi mu dinga gina addini Allah ya ce allazina a kitab allazina atainahum Jami'in shugaban ɗayawa, aiki aiki, aiki na kuskure aiki, aiki na kuskure. Kullum da Allah maɗaukakin sarki yace: «Allah dina Ata ina humulƙita?» Wanda muka basu littafi. yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi ulaika yu'minuna bihi sune suka yi imani da wannan littafi Allah ce wa man yakfur bihi wanda ya kafirce ma wannan littafi fa ulaika humul khasirun yana daga cikin mutane masu hasara to anan da Allah ke cewa atina humul kitaba wanda muka ba su littafi malamai suka ce alkitab anan ana nufin alquran wasu kuma suka ce ana nufin at sai alhafiz ibn kasir yake cewa ai man aqama kitabahu min ahli alkitabi wanda ya tsaida littafin sa ya bi wannan littafin sau da kafa daga cikin ma'abuta littafi almunazzalatu alal anbiya'i almuttaqin wanda aka sauka almutakaddimin wanda aka saukar da wannan littattafai akan annabawa da suka gabata hatta iqamatihi amana bima arsaltuka bihi a sai da tsayuwar wanda suka kan wannan littafi da aka aiko musu ya zamto sun imani da abin da aka aiko ka da shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi yatluna haqqa tilawati suna karanta shi hakikan littafi sai malamai suka ce wannan aya suwaye aka ba su wannan littafi sai suka ce ikhtalafa ulama fi man nazalat hadhihi al-aya ala qawlayn malamai sun yi sabani akan wannan aya akan suwaye aka ba su wannan littafi akan zantuttuka guda biyu annaha nazalat illadina amanu min alyahudi kan ayar ta sauka ne akan wanda suka yi imani daga cikin yahudawa kamar yadda ibnu abbas yake faɗa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ayan ta sauka ne akan mu'minai daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ikrima yake faɗa to sai idan muka hada su duka biyu gaba daya za mu dai gane cewa Allah madaukakin sarki na nusar da mu cewa ya ba da wanda aka ba su littafi suna karanta shi hakikanin karanta shi ibn al-jawzi yake cewa an yi sabani akan wannan kamar da muka faɗa suna cewa an yi an saukar ne akan yahudawa suka ce kuma an saukar ne akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ke cewa in mun dauki an saukar da littafi ne akan ma'abuta littafi na attaura taura yahudu kenan zamu gane fadin Allah madaukakin sarki walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu da sun kasance suna tsaye da taura da injila da abinda aka saukar musu daga wajen ubangijinsu la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da kuma faɗin Allah alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ya nuna yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun wanda suke bin annabin nan al wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil wanda suka samu sukofin sa a littafin injila da at-taura ya'muruhum bil ma'ruf yana umurtar su da kyakkyawan aiki yana hana su da mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halalta musu dadada wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yana haramta musu munanan abubuwa wa yadau anhum israhu yana kuma sanya musu alƙawarin su wal aghlal allati kanat da kuma nauyin da ke kansu fallazina amanu bihi wanda su kasance suka yi imani da wannan annabi wa azzaruhu su karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi ulaika yu'minuna bi fallazina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura unzila ma'a suka bi asken da ke tare da wannan annabi su ne wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun Allah ya ce inna su ne mutane masu samu rabauta a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda rai dake hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasare sannan ya kasance bai imani da ni ba faci ya shiga wuta kamar da al'imamu muslim ya fitar da hadisin daga abin huraira cewa duk wanda ya ji ya saƙon da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo masa bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba lallai zai shiga wuta saboda ƙin yin imani da yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne Allah ke cewa alladina atinahumul kitaba lalle wanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawati suna karanta shi hakikanin karanta al-imam al-qurtubi yake cewa ayyattabi'unahu yattabi'unahu haqqa tiba'ihi suna bin wannan littafin hakikanin bi bittiba'il amri wan nahyi wajen bin umurnin da littafin ya kunsa wan nahyi da kuma halin da littafin ya kunsa wa yuhilluna halalahu suna halalta abinda qur'ani ya halalta wa yuharrimuna haramahu suna haramta abinda qur'ani ya haramta wa ya'maluna bima tadammanahu kuma suna imani da abin da ƙur'ani ya ƙunsa. alhassan na cewa humul ladina yu'minuna humul ladina ya'maluna bi muhkamihi sune suke yin imani ko suke aiki da abin da ƙur'ani ya hukunta wa yu'minuna bi mutashabihi suke imani kuma da abin abinda yazo mutashabihat a cikin ƙur'ani ayoyin da suke kama da juna ko ayoyin da suke rikitarwa abu Musal ashari yake cewa mai yattabi'ul qur'ana yahbitu yahbitu bihi ala riyadil janna yuhbitu bihi ala riyadil janna lalle duk wanda ya bi qur'ani qur'ani za ta saukar da shi a cikin dausayin aljanna kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa haqqa tilawati ay fa bi mubalaghati fa bi mubalaghatin fi sifati ityanihim alkitabu wa lizumihim al'amalu bihi an kai matuƙa ne wajen bayani akan sifan su wa'annan mu'minai da suka bi wannan littafi da kuma lizimtansu wajen aiki da wannan littafi wasu kuma suka ce a kamar hassan yake cewa ayya amaluna bin kamihi suna imani ne da abinda ko suna aiki da abinda ayoyin suke hukuntawa kuma suna imani da abinda ke kamanceceniya a cikin wannan littafi wa yakilluna ma ashkala alaihim ila alaihim kuma suna jingina abinda ya rikita musu zuwa ga malamansu shine alladhina atinahumul kitaba yatluna haqqa tilawati suna karanta shi hakikanin karanta shi al'imamu katada kuma yake cewa ai a hallu halalahu suna halalta halal ɗin ciki wa a haramu haramuhu suna haramta haramun ɗin ciki wa amilu bi ma fihi suna aiki da abin da ke ciki wa zakara lana an kuma ambata mana annabna mas'udin ya kul cewa ibn mas'ud na cewa ya tiluna wa haqqa tilawatihi ay yahilla halalahu suna halalta halal ɗin ciki wa yuharrima haramahu suna haramta haram ɗin ciki wa ayya qara'ahu kama anzalahu Allah azza wa jalla kuma suna karanta Qur'ani kamar yadda Allah ya saukar wala yuharrifuhu an mawadhihi ba su juya Qur'ani daga matsugunin kamar yadda Allah ke kawo sifar Yahudawa cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi ko yuharrifuna al-kalima an mawadhihi su Yahudawa suna juya zantuttuka daga inda suke ko kuma suna juya maganganu daga matsuguninsu Ya ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce ayyar qara'una wa haqqa qira'atihi suna karanta ƙur'ani haƙiƙanin karanta shi mujahid kuma yake cewa ayi amalan bima mafihi suna aiki da abin da ke cikin ƙur'ani. to idan muka tattara wannan zantutukan su mu gane su ko malaman tajwidi suka ce alladhina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ay kitaba yujawwiduna alqur'ana haqqa tajwidi suna karanta qur'ani da tajwidinsa da kyautata shi haƙiƙanin kyautata shi kamar da wanda cikin mawaƙi a ibn al-jazari yake cewa wal akhdhu bi tajwid hatmun lazim bal lam yujawwid al-qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wal akhdhu bi tajwid hatmun lazim riko da tajwidi ka karanta qur'ani da tajwidi da ka'idodinsa wannan abu ne wajibi Mallami, lam yujawwid al-qur'ana athimu lalle wanda baya tajwidi a karanta qur'anin sa laifi yake kamar yadda malaman tafsiri suka akwai allahnul jali akwai allahnul hafi. lahanul jali shine lahani mai girma kamar ka canja wata sifan wata aya ko sifan wani harafi kamar alhamdu da ha ƙarami ka ce alhamdu da ha babba rugujewa wancan godiya wannan kuma rugujewa ga Allah ubangijin talikai wancan kuma godiya ga Allah ubangijin talikai wannan shine misalin lahanul jali babban lahani babban suka wajen ɓata ayoyin ƙur'ani Zai iya shiga ciki fa man aulau mimman iftara ala Allah kaziba babu mafi girman zalunci kamar da ya karya wa Allah lahanul khafi kuma shine mutum yayi wani lahani a cikin karatu Qur'ani wajen abin da ya shafi ka'idodi na tajwidi bai faɗi izhar ba ko bai izhari ba ko bai idgami ba ko bai iklabi ba ko bai wata gunna ba ita ce lahanul khafi ita kuma laifinta da sauki fiye da lahanul jari wajibi ne yace wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawid al qur'ana athim ya yin ilahu anzala da yace afimu an tambaye mata annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha akan karatu annabi sallallahu alaihi wasallama tace kana muddu maddar?' ya kasance yana ja ja yake ce bismillahir rahmanir rahim kuma ya kasance inda ya karanta fatiha ya karanta aya bayan aya daki bayan daki to haka wannan ke gwada mana cewa tajwidi na da madogara daga magabata to haka wajibi ne mutum ya karanta qur'ani da tajwidi shine tace yace wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba yayi man lam yujawidul qur'ana asibi bi annahu bihi ilahu anzala saboda daga wajen Allah ya sauka wa haka da minhu ilaina wasala haka kuma ya riske mu yanda ya sauka daga wajen Allah madaukakin sarki shine suka ce ay alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu ko kuma yatluna haka tilawati suna karanta shi hakikanin karanta shi al-imamu tabari ce haula illadina akhbara anhu wannan wanda ake ba da labari a kansu. annahum yatluna ma atahum min al-kitabi haqqa tilawati ai suna karanta abinda aka ba su na littafi hakikanin karanta shi fa akhbara ta'ala sai Allah yake bada labari cewa annal mu'mina bit-taurati huwa al-muttabi'u ma fiha lalle duk wanda ke imani da abinda ke cikin at-taura shine mai bin abinda at-taura ta kunsa ko duk wanda ya yi imani da attaura to shi ne mai bin littafin attaura kamar yadda duk wanda ya yi imani da shi ne wanda yake bin Kur'ani. in ka ce ka yi imani da ƙur'ani amma kuma ƙur'ani dai ce a yi kaza kai ba za ka yi ba to ba kai imani da ƙur'anin ba ma fiha min halalin abinda ke ciki na halal wa haramin da kuma haramci wal amilu ma fiha da mai aiki da abin da ke cikinta min fara'idun lahi na farillai na Allah maɗaukakin sarki wanda ya farlanta ta kan bayi ala a akan ma'abutanta kamar da wasu daga cikin malamai su ma sun kawo makamacin wani umar kita ba ya tilona haka tilawati ulaika da bi ne suka yi imani su ne masu bin abin da littafin ya kusa. wasu kuma daga cikin malamai suka ce man amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min bani isra'il wa bi tawra wa innal kafira bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa al kafir yace suka ce wanda wanda Allah ya ce ulaika yu'minuna bi sune suka yi imani da shi sune wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen bani isra'ila kuma suka yi imani da at-taura shi kuma kafiri ne wanda ya kafirce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ay wa may nabi sallallahu alaihi wasallama min yahudi min yahudin khasirun wanda ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin yahudawa shine yana daga cikin mutane masu hasara wanda suka yi hasarar duniyarsu suka yi hasarar kiyamarsu Ai al-mushari ilayhim kufara ahlil kitab wanda aka ce musu ulaika humul khasirun fa ulaika humul khasirun ne kafiran ma'abuta littafi wal khusranu duniya dunya wal akhirah hasara kuma ita ce hasaran duniya da kiyama da su wa'innan za su yi ba dukkan ba saboda sun kafir cewa abinda Allah madaukakin sarki saukar na littafi kuma sun kafir cewa abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi to a kasan wannan aya Umar dan Khattab Allah ya kara masa da yake cewa an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza marra bi ayati bi ayati bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayati adabin ta'awwada Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo wuce aya ta azaba a Qur'ani sai ya tsaya ce Allahumma ajirni Allahumma kaza Allah ka tangance ni daga wannan azaba da wuta ko Allahumma ajirni minan nar ko Allahumma ajirna min azabin nar Allah ka kasance mu daga azaban wuta don haka ana son lokacin da kake karanta Qur'ani in ka zo wajen da aka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara in ka ji an yi maganar jahannama ko an yi maganar wuta la'amla anna jahannama min al-jannati wa nasu ajma'in sai ka nemi tsari daga Allah ka yi shiru ka yi neman tsari daga Allah ya katangance ka daga wannan wuta haka idan ka zo wajen wata aya na jin kai an ce wasiqal na taqaw rabbahum ilal jannati zumara a idza jahu ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin in ka ji wajen da aka yi maganan aljanna inda lil na mafaza da'ika wa ba wa kawaiba ba wa ka'san haka la yasma'una fiha lagun wala ba. masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin asalin musaffa da kuma faɗin Allah afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yasawun amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun makamantan wa'innan ayoyi in ka je an yi magana aljanna sai ka yi shiru ka ce. Allah ya sanya mu daga cikin bayan da za su ta da aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya nemi tsarin wuta Allah ya tsare shi daga shiga wuta so uku wutan za ta ce Allah tsare bawanka wane daga shiga cikina haka duk wanda ya nemi aljanna so uku ce Allah ba ni aljanna har so uku Allah zai wuta za ta ce ya Allah shigar da wannan bawa naka cikina saboda yana da bukatar shiga cikina don haka duk lokacin da mutum ya zo wajen wata aya na azaba ya tsaya ya nemi tsari lokacin da kuma ka zo wajen aya ta jin kai sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya sanya ka daga cikin kamar da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al Nasa'i suka fi da hadisin daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa yarda don haka wannan abin da wannan aya kenan ta kusa, fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu bibiyan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don aiki Allah madaukakin sarki sanya mu daga cikin bayan da suka ji su yi aiki da abinda suka ji اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين هداهم الله اللهم اجعلنا من اولي الالباب Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayin da Allah zai shiryar da su ta barki daidaiciya Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuta hankula Ba masu abin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin littafinsa don yin aiki da abinda littafin ya abin abinda muka faɗa da daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana 'allimna ilma yafuna wa zinna ilma yafuna اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من خزي الدنيا اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع المتقين اللهم أدخلنا الجنة مع الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم